kai ana rana, ka dinga gunguni kenan sai ka ce kare? Duk fakariya ce, baje-baje ce kawai. Babu wani abu da na sani bangaren bokaye ko zafe-zafe, aikin banza aikin wofi. Ga shi kwana bakwai, babu wanda ya zo, babu wanda ta zo. A kan ai, na wani asiri ko a kashe shi, babu. An ya ba zan canza sana'a ba kuwa. Ko koma kira ne, ko tuwo-tuwo. ko an fara gala ko solo ko da ke wannan sai Legas za ki shigo ko da ke wannan sai Legas kawai wa alaikum assalam sannu boka ba shi ke magana ba ba shi ke magana ba aljani da kaya busa aljani da kaya busa ma za mu fita a jikin shi yanzu yanzu to shi kenan za ku yi magana da shi mun zo muna ganawa ne <laughs> mun zo muna ganawa ne <laughs> mun zo muna ganawa ne <laughs> ni aljani ta kaya busa shekaru na miliyan bakwai da arba'in da bakwai da talatin da hudu na bashi lafiya malam ke daɗe sannu malam barka dai sannu sannu ya gajiya lafiya kalau madalla ki haƙuri kin zo ina ganawa da aljani mm, wallahi kawai na babban aljani ne babban aljani ne wai sai eh, kaɗan kaɗan rika canza mana shi kai ka kwatin fa babban aljani ne mutum mai aljani mai shekara kusan miliyoyi a shiga akwai akwai abin to tun wani zamani kenan tun wani zamani kenan sai mu ce tun dan hodiyo kenan koko koi ana rana wallahi malam rana ake sosai na ga dama na ga dama me ke tafi da malam zuwa gurin ka ne to kwana bi ban gane masa ba wai aure yake so ya tsara <laughs> da ka ta <laughs> na san abin da ke faruwa na san abin da ke tafi da ke <laughs> san kuma cewa mijinki zai kara aure me mana sai an ga miki sunan shi na san kowaye na san angonku na san gidan da kuke ɗaki nan ba na na sani to amma ƙarin bayani a gurin me shi ya fi daɗi wannan ni baya san mu na ƙarya ko ba haka bane hmm, sai in kure ki da wannan hmm, ya sunan shi sunan shi abdullahi abdullahi hmm, kai wajo Allah shi ne shi ne ga shi a cikin kwarba leƙa ki gani leƙa mana malami kin ganshi ko me ban ga komai ba ya bace ya bace abin da nake so da ke shine za ki samu nasara in kuma zai ba zai ƙara aure ba in hannun kafa mace sharadi in kika bi kina ji da kyau za ki kawo mana abubuwa guda uku wanda sun danganci dan adam da kuma wani fanni ne dabbobi za ki kawo mana in kashin tsohon biri kin gane ko in sa'an nan za ki kawo kwanciyar zomo kin gane ko sa'an nan za ki kawo yamana <laughs> in sa'an nan za ki kawo maniyin kura eh <laughs> abin da nake so kenan in kin gane ko gaskiya malam ba zan iya ba kamar ba za ki iya ba ko kai mali za ka iya samun wa'annan abubuwan da ka lissafo mu <laughs> aljani zai kawo mana ina zuwa barin tambaye shi <laughs> kana ji hmm, diya ne muke ko ina ji <laughs> ina ji ina ji hmm, kin ji ko to ya dai da hmm, wannan sharadi ne na bata eh za mu iya samuwa za mu iya samuwa ni dai gaskiya malam ban yadda ba <laughs> to gaskiya irin ku ne yan eh ba ban na zo mana na za an sa <laughs> dubu ɗari uku <laughs> na dubu ɗari uku kin ci ko dubu ɗari uku ha mata ragi ta ba da dubu ɗari kin ciko? ko to me sharaɗi mata bada ba ta fasa za mu kashe ta kin ciko? ko ka mata hakuri ma <laughs> mu kashe ta bishara <laughs> ɗin kenan <laughs> to kin ji bai Allah abin da nake so da ke shine bari mu sirri kai ya ji abin da ina wajen ku bari mu sirri kai ya ji kin gane ki ba da dubu hamsin ni zan cika miki gaskiya malam ban da wannan kuɗin ba ki da su ban da su to kin ji abin da ya ce sharaɗi zai kashe kin kika fasa ba ku isa ba ku gashe ni ba ba wani kashe ni da za ku doron wake saboda wulakanci sati na ɗaya da aure ce amarya ta koro ni kawai saboda bala'i ga shi yanzu na zo bayan gari nan nake kwana amarci ya ki ciwo Allah ana rana jama'a salamu alaikum kamar da aka sani sunana Aminu Saira Kaduna wanda kuka fi sani da jahilin malami Arewa comedian albishirin kuma mu na nesa da na kusa na cikin ƙasa da na wajen ƙasa yana muku albishir da wato ingantaccen maganinmu wanda ya zo kwanan nan don ƙara ƙarfin maza ko kuma in ce wanda yake ɓangaren ƙarin ƙarfin maza idan aka ce ƙarin ƙarfin maza shi ne. ina wanda yake da iyali baya daɗewa a tare da iyalansa ko kuma yake saurin inzali wato yake saurin kawowa kenan muna da wannan bangare lalura da izinin Allah idan muka baka magani ta wannan bangaren za ka ji daɗin shi sannan kuma da yaddar Allah za ka kira kai mana godiya sa'annan ina wanda sanyi ya dame su sanyi ya kasa kashi kashi sanyi akwai na jiki akwai wanda yake sa gaggayen jiki akwai wanda yake sa kuraje akwai wanda yake sa gaban ka na fitar da farin ruwa akwai kuma wanda yake sa ka ji jikinka ya mutu ga baki daya duk wani bangare da ya shafi bangaren sanyi da Allah muna da maganin shi ingantacce wanda in kai amfani da shi da Allah za ka samu nasara da izinin Allah kai ba bangaren maza kaɗai muka tsaya ba har ta bangaren mata wanda suke da buƙatar ƙarin wato girman wato eh, me ake ce mushi karin faɗa kai tsaye a ce eh, mun yi watsa wato breast ina wanda suke da buƙatar ƙarin girman shi ina kuma wa'inda suke da buƙatar ƙarin wato hips mata kenan sa'an nan da wacce take da buƙatar ni'ima <clears throat> na mata da dukkanin abubuwa da ya shafi bangaren mata da yaddar Allah shi ma idan ku kira mu ta wannan lambar waya kamar haka za mu yi muku ƙarin bayani kuma za a dace da yaddar Allah za ki iya kira za ka iya kira a duk garin da kake duk ƙasar da kake za a aika muku da magani cikin salama da kwanciyar hankali kuma zai je garin ku mun gode ci gaba da bibiyan mu a shafukan mu na YouTube Instagram Facebook WhatsApp don samun kuma shirye-shiryen mu mun gode